بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الامتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة إرادة الذين يريدون وجهها فإنه قد دخل بسبب إجمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله حتى يسيروا معاونين على البغي والعدوان بالمسلطين في الأرض من أهل الدين والعلوم كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يخونه من أهل الغلو في الأرض والفساد ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أكثر بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى وقد تكلم الفقهاء على وجود القول على من يقتل غيره في الباطل حيث يجب القول في ذلك وهؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني ويحطون مجرد ترك الآلة لأهد لأهدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na mojibbo a nan jihar Katsina a kofar Kaura a wannan yammaci na daren Laraba ranar Talata wanda yake ya zo daidai da sha bakwai ga watan Muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin kuma shi daidai da sha uku ga watan daya miladiyya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna a tafafin iraqiyya fil a'malin qalbiyya wallafar bijimin malamin nan abul abbasi شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana shekara 728 a garin Dimash a kasar Syria wannan kuma <clears throat> majalisi shi ne na nawa na daya kuma a jerin majalisoshin mu a wannan masallaci ne albarka shi ne na 65 idan ba amanta ba ƙarshen darasi mun yi shi ne akan abin da ya shafi bambanci tsakanin al'irada al-shar'iyya da kuma al'irada al-kauniyya ko ka ce al-qada'u al-shar'i da al-qada'u al-kauni ko ka ce al-hukm al-shar'i da al-hukm al-kauni ko al-mashi'a al-shar'iyya da al-mashi'a al-kauniyya ko ka ce al-kitabatu al-shar'iyya da al-kitaba al-kauniyya ko ka ce al-amru al-shar'i al-amru al-kauni duk wanda ka faɗa ma'ana guda ce ibn taymiya ya yi bayani a baya wajen da tsakanin waɗannan al'amura saboda akwai waɗanda suka samu ɗimuwa da rikicewa dangane da waɗannan al'amura suke gwamutsa waɗannan abubuwa saboda haka har ba sa iya gane abin da Allah yake so da wanda baya so suna ganin duk abin da ya faru gare su ko wannan abun abun soyuwa ne gurin Allah ma'ana Allah ya yarda da abun shi yasa ya faru da bai yarda da shi wanda zai faru ba don haka ba sa bambance tsakanin musulunci da kafirci ba sa bambance tsakanin tauhidi da shirka ba sa bambance tsakanin ma'asiya da'a da ma'asiya biyayya ga Allah da saba wa Allah ba sa iya bambance tsakanin sunna da bid'a kawai duk abin da ka tsinci kanka a ciki kana aikatawa yake cewa kawai ka ci gaba da aikin kanka ba gadi kanka tsaye wannan shine abin da Allah ya zaba maka ibnu tabi'a yake to wannan shi ya jawo da dama suka halaka saboda sun samu kansu suna yin wani abu sai suka da shi da Allah baya san abin ba za su yi ba tunda har kuwa suna yi to haka Allah yake san ya gansu don haka ba za su daina ba to wannan rikici ne ibnu tabiya yake warwarewa wannan kulli ne ibnu tabiya yake kwancewa ta yadda mutum zai zama yana da basira yana gane alqada ko al al al da kuma al hukum al abinda Allah ya hukunta a shar'ance wanda shi ne musuluncin a dunkule abinda Allah ka yi ko ka bari wannan shi ne alhukumu shar'i ko al'irada shar'iyya abinda kuma zai yi wakana ga dan adam zai iya kasancewa abinda Allah ne ya yi umarni da shi zai kuma iya kasancewa abinda Allah bai yi umarni da shi ba bai baka doka akan aiwatar da shi ba to shi ne malam yake cewa doriya <clears throat> akan wannan bayanin da ya a baya yake wa hadha a azimun yake wannan ka'ida ce babba babbar ka'ida ce yajibu wa min a'zami la yajibu al-i'tiba'u bihi yana daga cikin manya-manyan abubuwa da yake wajibi akan kowa ya himmatu wajen fahimtar su ala ahli ala ahli tariqin lahi da waɗanda suke bin tafarkin Allah at-taliki da sabilin irada waɗanda suke bin tafarki na irada suke bin tafarki wanda Allah madaukakin sarki yake nufi iradatan dalila iradatin dalila yuridu da wajhahu tafarki ko manufa ta waɗanda suke suke yin abu dan Allah suke neman yarda Allah fa innahu qad dakhala bi sababi ihlal zalika ala tawa'if minhum min al-kufr wal fusuq wal isyan ma la ya'lamuhu illa Allah yace a dalilin wasu daga cikin ƙungiyoyi masu jingina kansu da musulunci a dalilin watsi da suka yi wajen fahimtar waɗannan al'amura ko wannan rabe-rabe yake da dama daga cikin su kafirci da fasikanci da kangara ya shiga tsakankanin su ya shiga su abin da ba za ba wanda ya tsakiya girman ta sai Allah wato a kan rashin ta rashin gani irada shar'iyya da irada kalliya ya sa da dama daga cikin wasu ƙungiyoyi da suke jirgira kansu ga musulunci kafirci ya shiga cikin su fasikanci ya shiga cikin su saban Allah ya shiga cikin su sun kasa bambancewa a nan ne ibnu taymiya ya jefo batun karama wanda tana da alaka da wannan matashiya alaka ta kai tsaye alaka ta karfa domin abin da ake cewa karama ko abin da ake cewa istidraji wato talala shi ne abin da za ka gani tattare da mutum wanda ya saba al'ada wani abu ya faru a hannun wani mutum wanda ya saba wa al'ada ma'ana ba kowa ne yake iya yin sa ba a bisa ɗabi'ar ɗan adam abin baya wa kana a hannun ɗan adam sai shi wannan abin a gaya wa kana a hannunsa rashin bambanci tsakanin irada shar'iyya da irada eh, kauniya sai ta da wasu suke ganin dukkan wani abu da zai faru a hannun ɗan adam wanda ya keta al'ada ya saba wa hankali da tunani sai su ɗauka wannan karama ce Allah ya yi wannan mutum daga wannan kuma sai su tafi duk abin da mutumin nan zai faɗa musu ko zai umarce su da shi sai su gaskata shi sai su rufe aiki da maganganunsa kuma duk abin da suka ga yayi sai su ɗauka wannan abin da yake yi da domin suna ganin Allah ya ba shi karama inda ya gudanar da wani abin da ya saba al'ada a hannunsa wannan ta ja da yawa suka fada cikin kafirci ba su sani ba wasu suka fada cikin fasikanci ba su sani ba wasu suka fada cikin saban Allah ba su sani ba saboda sun kasa bambance abin da yake gudana a hannun bawa wanda Allah ya yarda da shi da kuma wanda zai gudana a hannunsa wanda Allah bai yarda da shi ba akwai abubuwa guda uku waɗanda dukkaninsu sun saba wa al'ada a ido za ka ga sun yi kama amma a hakikalin shari'a suna da bambanci akwai abin da ake kira al'aya ko kuma da wani yaran a ce da shi mu'ujiza a gudanar da wani abu a kan hannun wani wanda yake da'awar annabci wanda yake cewa mutane shi annabi ne ya saba wa abin ya saba wa al'ada domin Allah madaukakin sarki ya karfafe shi da wannan abin a ƙara fahimtar shi annabi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gudanar da wannan a tattare da adar Ibrahim alaihi salam lokacin da aka jefa shi a cikin wuta lokacin da Allah yake kullu ya naru kuni labdan wa salaman ala Ibrahim kaga anan wannan abu da ya faru ga annabi Ibrahim alaihi salam ya saba abin da yake na al'ada a al'ada idan mutum ya shiga wuta kodewa yake yi amma ga shi wannan ya shiga wuta ya fito salin alin babu abin da ya same shi na kuna turbi kaga wannan Allah ya bawa annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin aya dan ya zama alama ce da take nuna gaskiyar annabcinsa kamar abin da Allah ya bawa annabi Musa alaihi salam na sandarsa wacce ainihin zai jefar da ita ta zama wato kumirci ko miciji kaga wannan ya saba wa al'ada sanda ta rikide ta zama miciji ko kuma ainihin ya sanya hannunsa a ƙarƙashin abin nan hamatarsa ya fito da shi ka gan shi yana haske dawo kamar tuntuna kaga wannan ma ya saba wa al'ada ka sa hannunka a ƙarƙashin ya fito yana haske dawo kamar tokila ba za ka gani in ka sa wani ma iya sa ɗari zai yi zai kusa da ɗori to kaga wanda ya saba al'ada duk Allah ya ba yana ba annabin ka ya ba annabin ka Musa alaihi salam wannan sai ya zama aya dalili da yake nuna gaskiyar annabcin ka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah ya ba shi irin waɗannan kiri Allah ya ba shi wato ɗagewar wata wanda Allah ya faɗa mana iskar mata sa'atu wa shaqqal qamar wata ya dari wurin shawa da laraba a lokacin kowa da kowa ya gani sanda watan ya dare ni kaga wannan wani abu ne wanda ya saba wa al'ada ido bai saba ganin haka ba ko ba bai saba ganin haka ba kaga wannan aya ce Allah madaukakin sarki ya sanya annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dutse yana yi masa magana yana gaishe shi dutse ka zo wucewa ya gaishe ka wannan aya ce Allah ya bawa annabinsa kamar da yake cikin sai muslim amma yana cewa inni la a'rifu hajaran li makkah yusallimu alayya wa inni la a'rifu al-an na san wani dutse a makka duk da na wuce zai na mun sallama assalamu alayka ya rasulullah yace a yanzu haka na san na san shi wannan aya mu'jiza ce Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kai yanzu ka zo wuce dutse ya magana ai rabban sai yadda hali sai dai a kai ka asibiti ba za ka isko kai ne to Allah kuke sarki ya ba wa wa sallam sannan zai sa ainihin zai yi addu'a ga dan abinci kaɗan a samu mutane masu yawan gaske sun ci abincin sun ci sun ci sun ci sun koshi sun bacci yadda yake kamar ma ba su taɓa shi ba a ga yadda mu'ujiza a kawo abinci ɗan tsakkani wanda bai fi mutum ɗaya ya lamushe shi ba amma ga shi mutane da yawa sun ci ci sun ci sun bacci kamar ƙaruwa yake wanda mu'ujiza ce kamar ɗan ruwa in kani da manzo sallallahu alaihi wasallam zai masa addu'a ruwan nan kowa da kowa ya sha har a ba dabbobi su sha kuma ruwan nan yana nan kamar yadda ya faru a wani yaki da abin sallan sallan yake da sahabbai su suka rasa ruwa har suka rika ainihin yanka raƙuma suka rika soke raƙuma da zai samu ruwan sha ƙarshe suka shirya ruwan da raƙuman suke ɗauke da shi suka rasa kuma ya za su yi abin sallallahu alaihi wasallam su tafi neman ruwa suka je suka ga wata armiya mushrika ta dauko ainihin tulunta da ruwa suka jajibo su suka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ga wannan ruwa kowa da kowa ya aka shaya aka shayar da raƙuma a cikin tulu daya to kaga wannan dan mu'jiza ce irin wannan suna da tiri ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma min la min al-anbiya nabiyyun illa wa qad utiya min al-ayati ma amana ala mithlihi al-bashar wa inna ma huwa wahyun utituhu babu wani annabi da Allah maɗaukakin sarki ya aiko face ya ba shi wata aya ita ce abinda malaman aƙida daga ba su ke da ita mu'jiza a alƙur'ani da sunna duk an kira wannan da suna al'aya wa ma nusilu bil ayati illa tafawufa al'ayat ake kiransu wa laqad atayna musa tis'a ayatin bayyinat alƙur'ani ya zo da kiran waɗannan ayoyi sannan malamai su kira su mu'jiza ma'ana gagara misali shi ne ma'anar mu'jiza ba za ka iya kawo kamar su ba to annabi yace babu wani annabi ba sai Allah ya bashi mu'jiza aya wanda a dalilin ta mutane suka yi imani yace ni ko babban mu'jiza da Allah ya bai shi ne alqur'ani wanda gashi nan ya kasa a kwaikwaye shi ga zama gagara kwaikwayo babu wanda ya iya kawo kamar alqur'ani tun wancan lokacin da ake da fasahar ma ta larabci ba a iya kawo kamar shi ba ballantana yanzu da fasaha ta shi ba wanda zai iya kawo kamar alqur'ani to wannan ita ce ake kira aya ita ce ake kira mu'jiza kuma Allah yana gudanar da ita ne a hannun annabi wanda Allah ya aiko shi domin tabbatar da gaskiyar Allah to kuma akwai abin da ake cewa karama karama ita ma shi ne Allah ya baka wani abu wanda ya saba wa al'ada wato a wannan tsokokin ko a wannan wurin ba za a iya samun wanda zai yi abin da kai ba sai ake cewa karama ita kuma karama Allah yana gudanar da ita ne a hannun wani mutum na kirki wanda aka kai shi da tsayawa akan biyar Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam an san shi akan istiqama karama ba ta gudana sai a hannun mutumin da yake salihi mustaqili salihi mustaqili wanda yana kan tafarkin annabi sallallahu alaihi sallam. to idan aka ga wani abu ya gudana a hannunka wanda ya saba wa al'ada wannan shi ake ce masa karama karama da larabci kalma ce ta larabci ma'anar ta karramawa darajtawa Allah ya karrama wannan mutum ya darajta shi ya fito da matsayinsa shi ne ma'anar karama wannan ya faru a cikin sahabbai ya faru a cikin tabi'ai ya faru a cikin waɗanda suka zo baya to akwai waɗanda a cikin sahabbai Allah ya gudanar da irin wannan kamar al'ala ibn al-hadrami sahabi ne Allah ya nuna wata karama a hannunsa lokacin da suka tafi lokacin sai na abokan lokacin da suka tafi za a yi fatul bahrain a lokacin sai na umar ya zama shi ne ya yakin haka je wani teku ya raba tsakaninsa da abokan gawa abokan gaba na wancan gabar shi kuma yana wannan gabar kuma sun karya gadar babu yadda za a iya haurawa inda suke to a wannan lokacin kawai sai ya ce wa rundunarsa kawai a shigo haka nan a shiga teku da dawakan aka shiga sai ga suna tafiya a kan ruwa kamar wanda yadda suke tafiya a kan rairayi suka wuce suka fallake wanda ita ce a mu'jizar da Allah a nan karamar da Allah ya nuna a hannun shi al'ala ibn al-hadrami lokacin da suka zo ishi kishi ya ya abin ya yi musu tsanani sun rasa abin da za su sha kawai ya ɗaga hannu ya addu'a sai ga sama ta kince da ruwa kaga duk wannan karama ce ya Allah ya gudanar da ita a hannunsa kamar Abu Muslim al-Khawlani ɗaya daga cikin tabi'ai mutanen Yemen lokacin da ya je al'aswadul ansi wani ka ta fara gawurtaccen kafiri da ya da'awar allaci tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da rai ya yi da'awar shi ba annabi ne shi ma Allah ya aiko shi ya raba allaci shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kafiri al-aswad al-ansi ya kirawo shi wannan abu musulmin al wanda musulmi ne malami ne cikin cikin tabi'ai ya ce da shi ya yi imani da shi ya ce ta kauya zai kafirci ce imanin da shi shi ne kafirci kuma ya ce eh kafirci ne ya sa ainihin aka kawo wani zaki aka gefa shi gaban zaki ya cinye shi zaki ya yi masa komai ga shi an sa shi a an kawo zaki an sa shi a gaishe aka jefa cikin zaki kuma wanda aka yunwatar da shi kwana da kwanaki bai ci ba ya kake tsammani an jefa masa mutum lafiyayye an sai dai a kwashi kashin amma sai aka zakin nan ko ya motsa daga inda yake Allah ya rike shi yake to in ya iya wannan sihirin ai bai iya wani ba sai ce a hura wuta kawai a jefa shi aka hura wuta aka jefa shi wuta ta yi ta ci babba babba babba suna zaune suna jiran wuta ta mutu daga toka tana mutuwa sai suka ga abu musulmin ne ya fito da kayan sa a ko yin kuskure ne ya cikin da ba zai ta jikin sa da ce a ah, wanda ya fi karfin kisa a kyale shi kawai domin aka matsa masa ko mutane za su yi kai wa al'aswad al'asir rijda kai wannan wannan ko annabin gaske ne saboda haka kawai da ya kyale shi ya ce tafiyarsa lokacin da ya zo madina sai da umar ya rungume shi ya ce na gode Allah da ya nuna min a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya gudanar irin abin da ya gudanar da annabi Ibrahim ya gudanar a kansa wannan daukaka ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya sa malamai suka ce dukkan wata karama da Allah zai gudanar a hannun wani salihin bayan daga cikin wannan al'umma sai mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallam mu'jiza ce aya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya samu wannan karramawa ne da girmamawa a dalilin biyayyar da yawa da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam kaga al'amarin da karshe na komawa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to wannan duk akwai shi yana nan da yawa a cikin bayan na kwarai ubangiji yana gudanar da wannan tattare da su aqidar ahlus sunna akwai karama duk wanda yake maka ahlus sunna ai ba su yarda da karama ba ƙarya yake yi bai san aƙidar ahalin sunna ba amma ahalin sunna tun tuni sun yi wannan bayanin har ba akwai littattafai da ahalin sunna suka rubuta akan karama yanzu kamar littafin lalata itiqadin sharh usuli itiqadi ahalin sunna la libatul lahi lalatai juz'in sa na biyar gaba ɗaya akan karamatul auliya yayi karamatul auliya abinda dai kawai ahalin sunna ba su yi da shi da gamfara yadda da mutum ya zama dan ko kuma ce karama yake yi ba dan ko wallahi a ce shi ma da mai karama ne boka bai karama ne ce yi bai karama ne matsaryaci bai karama ne a'a sharadin karama a gurin ahadu sunna shi ne ta gudana a hannun wani mutumin kiri na kwarai wanda aka san shi a rayuwarsa da aiki da alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama yana aiki da alkur'ani yana aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai da'a ne ga Allah da manzansa to idan wani abu ya gudana a hannunsa wanda ya saba wa al'ada da hankali sai a kira wannan abin karama sharaɗin karama na farko ta gudana a hannun mutumin kirki sannan abu na biyu ta kasance ba ta saba wa dokar Allah ba ba ta daga cikin karama mutum misali ya ce ku bari yanzu nan zan miƙa hannu in kawo muku guraka ya ce zai miƙa hannu maka ya ɗauko gurakan maka ya ba wanda ba karama ba ce taka ne domin gurakan maka akwai da ita ya ɗauko gurasan maka ka ba mutane ka sato gurasan maka ka ba wa zama Ya gaba ba za ka samu salihi yayi wa ba akwai wani a wajen da aka ce wani ne ya fito a azumi yana cin gurasa ba a kuma buɗe baki ba rana ba ta faɗi ba saura kamar awa biyu rana ta faɗi shi sai ya fito almajiransa sai suka gaishe yana cin gurasa yaya ko malam cikin cin gurasa ga shi rana ba ta faɗi ba ana azumi sai ta aishi a maka ya buɗe baki wannan gurasan maka ce gurasan maka ce shi ne shi saboda aka shi yana nan tare da su kuma yana maka to kaga wannan damfara ce ya za mu yarda da wannan ba zai ba zai yarda da wannan to na farko kanta ta saba wa shari'a mutum ya saki kudin wani ya ce karama a idan da sa ku an zo aljihun yana kwaso kudi yana ba wa mutane yana amfani da aljihun suna kwaso kudaden banki ko kudaden ajiya jama'a sai ka aje kuɗi a kantin ka mai za ka raka kuma kai ka rufe kantin ko ba an karya ba kuma kai kadai ne a kantin ba wani tare da kai ko ba ga kuɗin ba to kaga wani aljanu ne suke tashi in sun sace kuma za su kai ma irin wannan yan dafaran ya fito da su kaga ba za su ci karama ne wannan farawo ba wani ne bane sannan kuma wato ita karama har kullum idan ta samu to za ka samu an tana faruwa ne a gurin karfafar addini don addinin Allah ya ƙara ƙarfi ya ƙara ɗaukaka ba kawai wajen gasa ba ko dan mutum ya nuna ba shi babba ne ko ya nuna ya nuna almajiran shi ba ba dama saboda ya zama wani abu a'a wajen ɗaukaka addini take bayyana duk kasoshin da muka kawo za ka ga a wajen jihadi ko wajen wani kafin domin kafin yana so ya karya addini ya karya musulunci Allah nuna masa ya nuna karama a gaban ka. saboda ka ita karama kamar mu'jiza mu'jiza kamar da muka ce karfafa gaskiyar annabi take yi to haka karama karfafa gaskiyar addini take yi amma wanda zai dinga amfani da irin wasu hanyoyi na surkulle dan ya damfari mutane kaga wannan ba karama ba ce yake ai shi yana da ganduma da zai rinka yawo da ita a sama saboda haka za a shi yawo da duba yana yawo a sama wannan ne wani addini za ka karfafa don kana da darduma da kake yawo a jirgin wani ba wani addini illa kawai ka damfari jama'a ka ce ma wani in shi ma yana so ya kawo kuɗinsa akwai da za a samu to kaga wannan ba karama ba ce don haka malaman sunna suke cewa karama ita ce wacce suke gudana a hannun mutumin kirki kuma ba ta saba shari'a ba kuma sannan tana kasancewa a bigire na karfafar addini ba na karfafa mutum shi kansa ba idan wani abu wanda ya saba wa al'ada wannan shi ne kaso na uku ya gudana a hannun wani mutumin banza wanda an san shi fasiki ne ba ya da wani wata sifa ta istiqama ko ta sala'a amma kuma aka ga yana yin wasu saddabaru wasu abubuwan da suka keta al'ada suna gudana a hannunsa wannan istidraji ake kiransa ta lala ake kiran wannan za ka samu wannan tattare da bokaye za ka samu tattare da masu matsafa da yan damfara duk za ka samu da yan rufa'i duk duk za ka ga wannan a tattare da wannan ba sunan shi karama ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba mu labarin dujan da irin aika-aikar da zai zo a duniya annabi sallallahu alaihi sallama yake gaya mana cewa idan ya bayyana kamar yadda zo a cikin hadisin ibrahim bin husayn idan ya bayyana zai ce wa sama ta yi ruwa kuma ta kici da ya ce kasa ta fito da tsoro kuma ta fito da tsoro ya sa a kawo mata mutum ya rama shi gida biyu sannan ya ce tashi da izini na mutumin ya haɗe ya tashi kamar ba a yanka shi ba duk dizan annabi ya faɗi cewa zai yi wannan wannan yana nuna dizan yana da karama wannan yana nuna dizan mutumin kirki ne yana nuna abin da zai faɗa wa jama'a na cewa shi Allah ne gaskiya ke faɗa a'a to kaga duk da cewa abin da ya faru a hannunsa ya sabawa al'ada amma kasancewar shi ba mutumin kirki ba ne wannan abun ba a kira shi karama ba shi yasa duk lokacin da wani abu wanda ya saba wa al'ada in ya gudana a hannun wani to ka duba mutumin ka duba sirarsa mutum ne na kwarai salihi na kirki ko ba a mutum ne da aka san shi da yi wa addinin musulunci wanka kansa idan an san shi da yawa cikin musulunci da zagon kasa da ya karkar jiji da ya da shirka a cikin al'umma to ko ka gan shi yana tsuntsu a sama to ka sani wannan mutum fasiki ne kuma wannan talala Allah yake masa ko ka gan shi yana tafiya akan ruwa yana ya mai da ruwa kamar yana tafiya akan rerai wannan talala ce Allah yake masa ba karama ba ce. istidraji ne Allah ke da nasta tajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi za mu yi musu ta lalata inda ba sani ba mu yi ta takan musu akalar suna zaton cewa sun tsira sun hau kudu tsira alhalin ba haka bane wani da yana musu ta lala ne sanda zai kama su kamun ubangiji ya fi karfin kuɓuce ko kwaci saboda haka ni gane gane karama shi ne salahiyar mutum salahar mutum nagartarsa biyayyarsa ga Allah biyayyarsa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to hakan samu mutane masu tasiri a cikin al'umma tasiri wanda zai ja zai haifar da kisa ma wani lokaci kamar waɗanda Allah ya sanya hasada a zuciyarsu kun san hasada da fili a ido wanda mara idan ya kalli wanda zai yi wa hasada kamar kibiyar wannan dafi ce take fita ta je ta tafi mutumin in ba ya da wani kariya ba ya da wani jiri da yake nema daga Allah shi yasa Allah ya aji a nemi tsarin mai hasada idan hasada wa min sharri hasidin idan hasada wa min sharri hasidin yake idan hasada me yasa aka ce idan hasada hasidin ba shine mai hasada ba daga sharrin mai hasada sai ba a yi shi wata aka ce idan ya yi hasadar domin wannan dafin yana tare da shi ba lalle ya same ka ba sai ya harbu shi to kana neman Allah ya tsare ka daga sharrin ne wannan dafin hasada din lokacin da ya harbo ka da dafin Allah na iya maka ni'ima bai san da wannan ni'imar ba ko bai damu da kai ba saboda haka ba lalle ya harbo maka sharrin ta ba ga shi hasidin ne amma kuma bai maka hasadar ba don kaga a nan kasance wacce mai hassada ko ma kuna zaune da shi a gida ɗaya ko a unguwa ɗaya ko a rufa ɗaya a kasuwa ba lalle wannan shirin ya fushi ka ba amma lokacin da ya sa ido ya sa ido ya je hoka da wannan hasarar to a lokacin idan ba kana neman kariya daga Allah ba sai wannan dabin ya harbe ka to mutum yakan iya rasa rayuwarsa ma a dalilin wannan kamar masu kambun baka abinda ake kira al'ayi annabi yake cewa law kana shay'un yasbiqu al-qadar la kana huwa al-ayn la sabaqathu al-ayn da akwai wani abin da zai tsere wa kaddara to da shine kambun baka kambun baka shi ba wani abu ne da na dafe da Allah yake fa a bakin wasu ba lallai ne mutum ya san Allah ya sanya wannan dafin a bakinsa ba ba lalle ne mutum ya nufi mugunta da wannan dafin nashi ba amma wannan dafin yakan iya fita ya cutar da wani bawan Allah daga bakinsa masu kambun baka ne waɗanda duk abin da suka gani suka yaba to abin ya shiga lalacewa kenan kuma ubangi ya sa wannan ya halitti wannan dafin a bakinsa? in dai za su ga abu yaba kuma ba su sa sunan Allah a cikin yaban ba ba su ce ma sha Allah tabarakallah ba su faɗa ka ba to za su ga abin yana lalace in mota ce ya gane ce kai motar nan kai kai tana da kyau to kada fita sai wani wani dan ashaba ya buga maka ya faffasa maka sa maka danja kana yin gaba kuma kullum kana cikin matsala mota kuma ta shiga ainihin shan mai saboda haka kullum kai ne a shi? ba za ka san cewa wannan mai kambun baka shi yake kuma abin da ya kamata lokacin da ya ce masha Allah masha Allah to ko yana da kambun baka wannan masha Allah ta dabe mai kambun ba zai iya komai ba tarihi abin da to irin waɗannan akwai su wani wani bai san yana da shi ba ba wai da gayya bane wani bai san yana da shi ba ko mutum ya kai cika, wani Allah ya maka kyakkyawar halitta sai ka ga mutum Allah ya shiga rashin lafiya yana ta zubewa yana ta saman mu kadewa wanda ya faru har cikin sahabbai wanda ba sai mun kawo misalai da yawa ba to kaga wannan tasiri ne da yake fita daga bakin waɗannan mutane ko daga zuciyarsu wasu da gangan wasu kuma ba su sani ba shi yasa ake so ba abin da mu ya gani kaga abu da ɗan uwanka to to ka ce ma sha Allah kai ya ba ka ce ma sha Allah dan ka san irin bakin ka ake so kuma mutane su rika yi wa kansu addu'a da ƴaƴansu da kayansu da motocinsu da rinkonsu da gidan dajinsu a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ainin lamma ne kallon baka sai ko mai kosai da rika yi wa da abin nan mai sunanta abin da suke so ya kosai a cikin kosai saboda kada mai kambon baka ya je ya jefi kaskon a kasa samun to irin wannan ta sa wato samun irin wannan abubuwa da suke gudana a hannun wasu ta sa wasu sun kasa gane mutumin kirki da wanda ba na kirki ba ta haka kowa ya zo ya yi surkulli ya yi rufa ido aka ga wani abu kyale tare da shi sai a ce wani shi kuma sai ya tabbatar da mutane ya sa su kafir ke sa su fasikanci ya sa su kan wa Allah har ka ga wannan ce ai da ba waliyi bane haka ba za ta faru a gurin ai da bai yi kaza ba ai da bai yi kaza ba to wannan shi da abin da Ibn Taymiyyah yake so jawo hankali a cikin wannan daren yake cewa fa innahu qad dakhala bi sababi ihmal zalika ala tawa'if minhum min al-kufr wal fusuq wal isyan a dalilin watsi da bambancewa tsakanin irada shar'iyya da irada kauniya watsi da bambance waɗannan abubuwa ya jawo ma wasu ƙungiyoyi kafirci ya shiga cikin su da fasikanci da saɗawa Allah ma la alabu ne illallah barnar da babu wanda ya san iyakar ta sai Allah hatta yasiru mu'awilina 'ala alal baghi wal 'udwan lil musallisin har kaga sun zama masu taimakawa bisa zalunci da ta'addanci lil musallafina fil ard da waɗanda aka ba su fawa aka ba su ƙarfi aka ba su iko a doron ƙasa min arin mulki wal daga waɗanda suke ba abota zalunci da girman kai wato sai ka ga <coughs> mutum ya ce shi salihi ne amma sai ka gan shi tare da wani mugun shugaba azzalimin shugaba sai ka samu wannan salihin yana cewa wannan mutum tun da kaga Allah ya ba shi mulki ya ba shi ƙarfi ya ba shi iko ko Allah yana san shi saboda haka sai ka gani shi yana taimaka ma wannan alzalimin a bisa aqidar cewa Allah yana san shi ne shi yasa ya ba shi mulki kaga wannan ya kasa bambanta irada kauniya da irada shar'iyya irada kauniya ita aka ba shi mulki amma ba irada shar'iyya ba ne كالذين يتوجهون بقلوبهم fi mu'awalati man يهوده kamar waɗanda suke fuskanta da zukatansu wajen taimaka ma waɗanda suke ta'awa min ahlil ulumi fil ardi daga cikin masu girman kai a doron ƙasa wal fasadi da barna zannina annahum su a bisa tsammanin su cewa waɗannan idza kanu lahum idza kanat lahum ahwalun asaru biha fi dalika kasancewa su suna da wasu halaye da suke tasiri da wannan halaye cikin al'umma ko Allah ya ba su wannan abubuwa da suka sabawa al'ada suna tasiri da su a cikin al'umma mutum ne ne idan ya yi ga abu in ya yi magana a kansa ko ya kushe shi sai abin ya ta lalacewa sai a zaci cewa waliyi dan an gan shi da wannan ko yana da hasada duk abin da ya gani ya yi masa hasada to sai abin ya lalace sai a zaci cewa waliyi saboda wai ya Allah ya ba shi wani abu ko irin mutanen nan ne masu firasa wanda zai yi shaki faɗi ke yana san kaza zai faru sai kwatsa bisa irada kauniya ta ubangiji abin ya faru sai a ce wani ne sai kaga ana son shi ana girmama shi shi kuma yana ba da wani umarni da ya saba na Allah kuma ana bi <coughs> yake waɗannan da suka kasa bambanta tsakanin irada kauniya da irada shari'a ka sai da dinga san waɗannan masu tasiri da irin abubuwa na halaye da ubangiji ya ba su kanu da zalika min auliya illah فيضيط أي يتعلم يعني. فإن القلوب لها من التأثير أعظم ما للأفتاد إن سيئتي والوقت في ذكا تاسكا سنة تأثيري ثمن عيدك الجنج في تكيبس لوكا سنة ذوتيا لا تزم غري غري ذوتيا بكو ده مسلم لا تقع الله الدعاء أن يكرب إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره لا nabi ya ce lalle cikin bayan Allah akwai wanda in ya yi rantsuwa ga Allah sai Allah ya kubutar da shi ce wallahi sai abu kaza ya hau to Allah ba zai bar shi wannan rantsuwa ta ci shi ba sai kaga Allah ya aukar da abun bai ya kubutar da shi saboda salaha zuciyarsa ala ibn nadr lokacin da aka kariya lokacin da rubayya yar uwarsa ta karya haƙorin wata yarinya cikin mutanen madina ɗan uwan wannan yarinyar suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce su sai an yi kitaki wannan da ta karya musu haƙorin ƴar uwarsu sai an karya nata annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya nemi su yi haƙuri sai abuwa a ba su diya suka ce su kitaki suke su a lokacin ɗan uwanta Anas ibn Lazar yana daga cikin salihan sahabbai waliyai ya zo ya ce ya rasu wallahi la tuktaru saliyatu rubayya wallahi ba za a karya masa haƙuri da ga shi ɗan uwan suna tsekan cewa sai an karya haƙorinsa kamar da ta karya ma ɗan uwansa haƙori amma wannan bawan Allah Anas ibn Labar da ya yi rantsuwa ya ce wallahi ba za a karya haƙorinsa ba annabi ya ce kitabun bahi qisas ya Anas ubangiji ya wajabta kisasi wasu bin tunda yana karya haƙorinta ita ma karya nata ana cikin wannan sai suka ce min yafi a biyadiya dan da nan Allah sai ya canza zuciyarsu shi ne annabi ya dubi ya ce inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abada daga cikin bayan Allah akwai wanda in suka rantsuwa sai Allah ku ga ɗaya daga cikin su shi ne Anas ibn Nabi anas ibn labr anas ibn labr kun san shi ne a yakin uhud aka anan shahada da aka je aka same shi ya kashe wajen mutum saba'in kafin su kashe shi babu wani bangare na jikin shi face akwai suka ko sara babu inda zaka ka sa hannunka babu suka ko sara har ma aka kasa gane waye sai da yar uwar can tashi wacce yake da za a karya hakorinta ba sai da ta zo ta duba tafin hannunsa da tafin hannunsa ta gane shi akwai albara ibn hajib yana cikin mutanen da su ma suke da wannan mallau aqsama ala Allah da abarka wallahi sai kaza ya faru wallahi sai an yi kaza sai ubangi ya kubutar da rawo su sai abu saboda salahar zuciyarsu albara in aka fita yaki yaki yayi yaki sahabbai suka ga kamar ba alamun nasara sai su zo su yasu zage da Allah karanci dan Allah karanci dan Allah karanci sai ce wallahi sai bin yi nasara kenan sai a karya kafirai ka ina ma muna da su a irin wannan lokaci wannan tasirin zukatansu ne tasirin salaha ce ta zuciyarsu ya zama da tana da tasiri sama da gangan jikin ina gangan jikin sa ne zai shiga bakin yakin da ita ba lallai ta tasiri ba kun ga annazarin kashe shi akai amma da wannan addu'a da wannan bakin nashi da ubangiji ya karɓi yake karɓi addu'a ta da shi sai sai ke tasiri sai ke tasiri to irin suna nan a cikin tabi'ai irin su a irin su Muhammad ibn Sirin irin su Alkama wato suna nan da yawa a cikin tabi'ai irin su al-hasan al-basri hasan al-basri uwarsa har har hana shi addu'a take wani lokaci kada a bata masa rai yayi addu'a dan in yayi ba irin su sa'ad ibn abi waqqas cikin sahabbai wanda addu'a su ba ta faduwa sun suka yi ubangiji yana karbar ta nan kanta sannan akwai wanda su kuma saboda gurɓacewar zuciyarsu da lalacewarsa da shirka da zagwali na bid'a da tsari su kuma sai ka ga shaidanu su kuma na taimaka musu saboda sun zama wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsinun su ne waɗannan waɗanda ƴan uwansu aljanu kullum cikin bata suke taimaka musu shi ma sai ka ga ya ce yanzu za a samo kaza sai ka ga an kawo ku bari za ku samu kuɗi shi na sai ku samu lalacewar zuciyarsa za ka ga yana da wani tasiri shi ko ba ta fuskar ubangiji ya taimaka masa ba ko bala'i ta fuskar shekaru su kuma su taimaka masa to wannan ita ce abin da ibn tayyiya yake cewa fa innal quluba laha min at-ta'thiri a'zamu min mal al-abdan zukata na da tasiri sama da gangan lakin in kanat salihatan sai dai idan wannan zuciya ta kwarai ce kana ta'siru ha salihan sai ga tasirin ta na kwarai ne wa in kanat fasidatan in zuciyar ba ta da kyau kana ta'siruha fasidan sai ka ga tasirin ba kyau fal ahwalu yakunu ta'siruha mahbuban lillahi taratan wa makruhan lillahi taratan abubuwan da halayen nan suke haifarwa na tasiri wani lokaci ya kasance abin soyuwa ga Allah wani lokaci ya kasance ga Allah da Allah yake ci to kaga a nan a ba dukkan wani wanda ya yi maka wani abu wanda ya saba wa al'ada za ka ce masa wani ba domin ana samun masu ta'amuli da shaidanu ana samun waɗanda Allah ya ce wa talala don za su iya fitowa da waɗannan abubuwan da za su sun saba wa al'ada to wannan ba shi ba shi ne mizani ba akan wannan su kafi ga wanda zai kafi dan <coughs> uwansa ta hanyar amfani da wannan saddabar makoyi kamar hasada ko kambun baka ya yi amfani da shi da gangan don ya kashe wani malamai sun yi magana akan cewa wannan wajibi ne a ittifaqi a kanta wa haula yastashhiruna bi bawasilihim wa qulubihim al-amr al'amuran kawni to su waɗancan waɗanda suke ganin waɗannan waliyai ne har suke cewa abin su sau da kafa a yi aiki da maganganunsu ko da ko abin da suka zo da shi ya saba wa shari'a ko abin da suke kallo da su da baɗinin su abin da suke kallo kawai al'amuran kauni al'amuran kauni shine abin da suka gani ya faru din ba suna duba shari'a ba ne? in da suna duba shari'a za su ga ah to ai ko mutanen nan ba ta tafki ne bayan yanzu wani taka tana tattare da imani da takawa zanen kuma ta yi hannun riga da imani bayan mujani ne na izini da huwa mu'min ba sai ga shi yana bazina shi ne kuma sannan wani shi haka ba zai yiwu ba amma ana rufawa mutane a ce da su in kun ga irin waɗannan suna zina a zahiri ne kake ganin zina a baɗi ne zikiri ne kar ka yi min inkari ka halaka wannan magana tana na a cikin da wani ma'ani kaga kaga su waɗanda suke jin su ba ta duba al'amuran shari'i الامر الكوني في دوبا ويعدون مجرد خلق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له كيف نتأوكا كوي ولا أبدا يفعل أهل نوك ليسافع العادة كوكما ومن ولا أبدا يفتح ولا بيأوكما كما يأوكما ko wani tasiri da yi ta hanyar wata magana da ya faɗa ko ta hanyar suka wannan tasiri ya dace da iradarsa sai su ɗauka wannan abin karama ce Allah ya bashi wala ya alamu da annahu fil hakika istidrajun ba su sani ba alal hakika wannan abin istidraji ne ta lalace Allah yake masa ba karama ba to inda a ce za su iya bambanta tsakanin al'amuran kauni da al'amuran shari'i to ba za su fara cikin wannan littafi kitab ba sai kaga wajibi ne ahlus sunna ya bambance tsakanin abin da ake cewa karama da abin da ake cewa al-istidraj magana da mu'jiza ko aya yanzu ba za a same ta ba saboda babu annabci ba amma karama kam da a ce gaba da samun ta cikin wannan al'umma wanda ainihin tayyiba zai ci gaba da yi mana magana a kanta a darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yace dangane da mai kambun baka idan mutum bai san yana da yana da kambun baka ba kuma sai ya yabi wani mutum sai ya kamu da rashin lafiya har abin ya kai zuwa kotu to a nan yaya za a yi kenan to kaga na farko shi dai bai san yana da kan baka ba sannan ya jahilci cewa ana son idan ka ga abu ka yabe shi ka sa sunan Allah cikin gaba ko menene ba batun cewa ni yanzu ina da kan baka ko ba ni da shi da zarar za ka yi abu ka ce masha Allah kaga abin da yana da kyau masha Allah wannan abu ne mai daɗin faɗa ma ko a baki kada ka ce a ah, ni ba maye ba ne ba za ka faɗa ba a ba batun ka ka abu ne da baka sani ba tun da ba wani kururu ne ba kake ji a bakin ka kake kai ba ka jin sa saboda ka shi wannan ya jahilci idan an ga abu an yabe shi a sa sunan Allah ne sai ya ga mutum ne yabe shi sai mutumin ya kamu da rashin lafiya ko kuma waɗanda abin ya shafa ba su san cewa idan haka ta faru ba ko da ake zuwa ba zuwa ake a nemi shi wanda ya yi magana a ba shi ruwa ya yi alwala da wannan ruwan a zo a zama wannan mutum ya yi wanka da shi ko ya wanke jikinsa da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wani yayin da wani sahabi ya ganshi ya tuka kaya yana wanka sai ga kyan jikinsa sai ya yabe shi da ke bai sa Allah a ciki ba daga nan mutumin sai ya dinga saba ya dinga dagwalmewa shi da aka gaya wa manzo Allah sai kira wancan ya sa shi ya wala aka ba mu mutumin ne wanka da shi Idan sai ya dawo ya mulme manzo Allah sai to kat me yasa kayan ku zai dinga cutar da dan uwansa idan kun ga abu kun kun abin nan to kusa kusa suran sunan Allah to haka haka ya kamata a yi ba wai kotu za a ji ba kuma aka je kotun ma in alkali ya san abin da ake ba wannan mai kan baka zai kama ya daure ba sai ya nuna masa ga yadda ya kamata ya yi nan gaba haka manzo Allah ya yi wannan sahabin da ba dole shi ba ba dukan ce ba sai dai a ja masa kunne ya daina irin wannan kuma daga nan nan ya fahimci cewa akwai wannan tasirin a bakin sa kuma kada wani ya yabe ka kuma wani abu ya je faru ka ce mai kambun ne nan ma kuma sai a yi taka tsantsan dan na san kuma wani abu ka je ka sai wasu sun ba kuma wani ɗan tsautsayi ya faru sai ka ce ai duk masu kan baka ne ko ba abin kuma ba haka yake ba ka kada a faɗaɗa abin nan duk wannan kuma ya ce mutum ne a jani ya shiga jikinsa a sanadiyar haka hankalinsa ya ɗauke tsawon wani lokaci wanda har ya rasa wasu salloli to lokacin da ya farfaɗo wai zai rama waɗannan salloli ne ko ko a'a ai matuƙar hankalin mutum ya ɗauki to shi kenan shari'a ta sauka da kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalam al salat daga ciki alil majnun hatta yafiq wanda ya rasa sa sai ya dawo cikin hankalin hankalinsa sannan shari'a take dawowa kansa saboda haka wannan sallolin ba su waje ba a kan sababin nan tana ya rama wani suna ne idan aka ambace shi na annabi za a yi masa salati ko kowane irin lafazi da yake nuna annabi ake nufi ce annabi a manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan sunaye ne ba in dai ana nufin zakin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan suna din shikenan ba wani suna ne kai ya kayyadajje ba wannan kuma yana cewa wai ina dan Allah ina neman sanin tarihin ka ban da wani tarihi da zaka sani wani tarihi nake da shi ba ni da wani tarihi da zan faɗa ba ku gani shekarun yanzu suka abin da ba wani shekaru ne da ni ba mutum da ya tsufa ake ga a tarihin sa amma mutum yanzu da na fara zan zai kare kan kawo da wani tarihi ne ba ba ya da wannan kuma <clears throat> yadda yana neman karin bayani akan hadisin nan da yake cikin arba'una hadis a hadisi na hudu da yake cikin arba'una hadis da kuma hadisin kullum ya tsaro lima kulikala yana neman sharhin su wannan darasi yake nema hadisi na hudu na shine hadisin abdullahi dan mas'ud cewa kowane ɗayan ku ana tara halittarsa a cikin mahaifiyarsa shi yake nufi wani dogon hadisi ne yake so a yi masa sharhin sa kullum mu yassar lima kulin kala wannan kuma ya yi zo a wannan darasin namu mun yi ta magana a kansa da aka yi mai mu kasan sannan ya ce wai kowa an rubuta mishi shari'a kauniya ko shari'iyya. to ni ban gane cewa wai kowa an rubuta mishi shari'a kauniya ko shari'iyya. shari'a kauniya ko shari'iyya. da za a yi shari'a kauniya shari'a shari'iyya mun yi wannan mun yi wanda sai shari'a kauniya shari'a shari'iyya. ta gari a san da yake yi ba yana nufin kaddara kowa ubangiji ya rubuta komai na mutum tun kafin a halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin da alfa sana ubangiji ya rubuta duk abin da zai wakana wannan duk mun yi bayanin sa a baya illa hadaina wa sabila imma shakira wa imma kafura a yi mata sharhin wannan ayar duk mun yi bayanin wannan a baya sai ya je ka muka suka mu na baya duk sharhin waɗannan abubuwa ne da yake tambaya Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah madaukakin sarki ya ba mu gamdakatar cikin abin da muka faɗa waɗanda suke neman addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatu su na alkhairi gaba ɗaya duk wani mai bukatar ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya shi abinda muke yi na karatu Allah madaukakin sarki ba mu ikon aiki da shi abinda kuma ba mu sani ba Allah ya sanar da mu abinda kuma muka sani bisa kuskure Allah ya gane da mu wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi